من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أسيب بعد كراتون وانا لتاهي لتفسير عن القرآن لجرمى تفسير الدياء التاوين في معاني تنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن خود ويتقمده الله برحمته ممكن أنا أشكين سورة البقرة شاهد لهدو muna cikin magana akan abin da ya shahi halifanci wanda Allah zai sa ɗan adam wanda mala'iku suka yi magana rashin cancantarsa na ƙala ya adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آه، بياني يا قباتا ملائكو سنشي مع الله ملعوزين ذلك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim sun mai da al'amari wajen ubangiji ga sani don haka ala ya adam sai Allah madaukakin sarki yace ya kai annabi adam an bi'uhu ka labarta da su mala'iku bi asma'ihim da sunan kin waɗannan ababe ya ambato musammayat ma kulle shay'in bismi annabi adam ya ambaci kowane abu da sunansa wa zakara hikimatahu allati khalaqa khuliqa laha kuma ya ambaci hikima ta wanda an ka halitta ronta wa'an ba'ahun bi ma'ana a'alamahu ƙuri'a bi ƙalibin hamzati wa hasfiha bi kasaril ha'i fihima walakin ƙira'atu na jin iskali wata haƙiƙi ita ƙira'an ya ce ƙala ya adamu an bi uhu kuma an karanta da kalbi ga hamza kala ya adam an bihim an bihim don an karanta shi haka falamma ma an ba'ahun lokacin da ya labartar da su bi a sama'in da sunan na kinsu kala ta'ala taubikan lahu wasu hiradar liƙaunihi Allah ya faɗa don zargi gare su da halartu maganarsa ya ce inni a alamu kenan a alamu ma la ta alamu ma ni na san abin da ba sani ba don haka tun da Allah ya san abin da ba sani ba to wannan abin da Allah ya yi wata hikima ta ga halittarsa ma an ba فلما أنبأهم بأسماء قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ashe ni ban sanar da kuna san abin da sama ta hoke ba da abin da kasa ta hoke ma ga ba abin da ya faku fihi ma cikin su min ma kana wa ma ya yakunu abin da ya zamo da abin da zai wakana wa fihi ta'ribu na akwai jirwayi bi mu'atabatin da zargin su ala tarkil wato aula bisa gabar abin da ya cancanta huwa an yattafiqu ala an su'alin abin da ya cancanta su yi ittifaqi bisa ga tambaya ila an yi bayyana lahum ya bayyana musu wa a'lamu ma tubduna ina sanin abin da kuke bayyana tun da kuke bayyana wa min qaulukum aka ji alufiha ila akhiri har zuwa ƙarshen magana wa ma kuntum taktumuna da abinda kun zan kuna koyo min annakum ahqqu bil khilafati cewa ku kun ga cancanta da khalifanci aw annahu ta'ala la yakhluqu abdan minkum ko ko Allah bai halitta abin da yake wato duk wannan ina sane da wannan abin wala alama Allah bai halitta wanda ya fi ku kuma bai halitta wanda yake ku sani wa hadhihi al-aya wannan aya tana nune ala sharafil insani bisa daukar dan adam kuma ayan nan tana nuni wa maziyatul ilmi wa fadlihi ala ala ibadati ilimi yahi daraja yahi alkhairi yahi daukaka akan ibada kuma shi ilimi wa annahu shartun hil hilafati ilimin shi ya sharadi ga a sa mutu ya zama halifa wanda ba mai ilimi ba bai zama halifa bai zama halifa ta addini wa annal ilma yasiffu an yulala min Allah min ghairi mu'allamin akar. kuma wannan aya na nuna ilimi yana inganta ya samu daga wajen ubangiji ba tare da wani mallami mana daban ba wa annal kuma wannan aya na nuna duka lugogi tauqifiya na wato gaba ɗaya akwai su tuntuntun illa Allah ya aje abinsa daga baya mutane sun iya bayyana ga halitta wa innal asma'a tadullu ala al alfaz bi khususin aw umumin kuma lafuzza sunan naki tana wato gwadi akan lafuzza ke ɗe ko haɗe wata alimi ha karantar da ita tabinu ma'ani ha bayyana ma'anoninta wa zalika yasta da isa wasu wannan yana kiran rigaya na azawa wal asalu Allah ya kuna min gairin laki amma abin da a tushe zo ba daga wajen ubangiji ba wa ya kuna min Allah ya zamo daga wajen Allah wa anna muhumul hikima za'iratun ala muhumil ilmi ko muhumi na hikima ya karu bisa ga muhumi na ilimi da zikir al-hakimi ba'da al-ali domin Allah ya ambaci hakim bayan ya ambaci ali wannan duka ya nemi nuni wa anna ulumul mala'ika wa kamalatihim taqabalu ziyada kuma ilmin muka na mala'iku da kammala su tana karɓar ƙaruwa kuma aya tana gwada wa anna adam alaihi salam a fasalu min mala'ikati annabi adam alaihi salam ya yi mala'iku li'annahu a'lam minhum don ya yi ilimi wa annahu ta'ala ya alamu alamul ashiya qabla hudusiha wannan aya na gwada Allah ya san komi da komi gabanin faruwarta wanga tafsiri wa ambatai zakara kulla zalika bai dawo amma bai dawo shi ya ambata wannan duk ba wani kari ba wani ragi to ci gaba lil malaikati للملائكة li Adama fasajadu fasajadu إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واذكرك أنبتا إذ قلنا للملائكة lokacin da mun ka ce mala'iku dukkaninsu usjudu li adama ku yi sujuda ga annabi adamu sujudu sayyati bil sajada ba ta kai goshi ƙasa ba sajada ta kan ƙwarawa da gaisuwa wannan shi ne tafsirin farko aw jude ibaratin lillahi ila adama ta kare matallahu kas ilal ka'abati ko kuma a'a sujuda ta an kai don Allah amma zuwa ga annabi Adamu don girmama annabi Adamu kuma annabi adamu annabi adamu ya zamo shi a alƙibla amma suje da Allah aka wa kamar yadda aka kai goshi ana sujada ga ta'aba amma Allah aka wa sujada sai itirafan bi fadli domin furci da alkhairin sa wata faqatil ummat mallama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaba da sun hada kai anna sujuda lam takun ba lam yakun ba lam takun li adam sujudu ibadati sajada ba ta zamo ga annabi adam sujada ibada bal in ma ka salamil a ajimi ko dai irin gaisuwa ajamawa bil ihina irkan qarawa aw wad'uhu ko ko an aza annabi adam qiblatan al-qibla ka sujudu lil ka'abati kamar yadda ake wa sujada abin nan ka'aba sujada huwa al-aqwa wanga kauli kuma ya yi kanji wa qanna sahallahu jami'a zalifu amma Allah ya shahidu wannan wanga magana ta awa wanda sajada yau babu ta zancen Allah kuma da yake cewa wa in qulna ma'rufun ala idza المتقدمة وهي تابه تعالى للملائكة بالسجود متكرر قديم في العبد hidabin da ubangiji ya yi madaukakin sarki ga mala'iku da yin sujada tabbatacce na da ɗaɗɗe na tuntun tun da sharɗa wujudin da sharɗin samu su wa fahimin da fahimta su wa haka za jami'u awamirin lahi ta'ala haka nan dukkanin umarnin ubangiji wani wahi da hannun Allah wa muhadabati da maganarsa wal qissatu ita wannan kissa bi ha dukaninta ni'matun ni'ima ta rabi'atun ta hudu wa asalu sujudi at-tazallul abinda ake ce masa sujuda kankan da kai huwa fi shar'i wa mujahati ala ala qadri ibadati amma in an koma sujuda ta shari'a aza goshi ƙasa bisa ga nuhin ibada wakila innama umiru bi ja'ali adam qiblatan wani ƙaule an ce an sanya sun annabi adam ya zama alqibla tawhiman li sha'ani don agwaba sha'ani annabi adam li kaunihi don kasancewa annabi adam amuzajan misali lil mawjudati kulliha ga halittu gaba kuma shi annabi adam alaihi salam wani kasan shi a kwafin Limazin alamin ruhani wal jimani ga halittu ruhani da halittu jismani wa zari'atul lahum ila kamalatin kuma shine tsiri ma'ana wanda yake shine dashe zuwa kamalarsu wa sajadu sun kai sujuda duka illa iblisa sai iblisa shiɗan wato shi dai a baya kiya wasu ta kabar girman kai wa kana min al-kahir ne zan cikin kahirai azna Ismu suna ne shi iblisa azazilu shi a suna ne wa yukanna aba harisu ana ce mai aba harisu huwa abul jinni ne uba aljannu sana'un muttasilun don haka an ce illa a aba to kaga ai shi iblisa ba cikin shaidanu yake ba ba cikin aljannu yake ba da an ka ce mala'iku su jira duka sai iblisa da yaki to bai cikin bai cikin abin nan bai cikin mala'iku ko yana ciki don haka ga wannan istisna'i kaga kenan mun kadina in kana min almalaikati wa mun munqadu illa yakun minhu amma in iblis yana cikin mala'iku to istisna'i mutasilina amma in ya zamba cikin su ba to mun kadi ina don da ma baki wa illa yakun minhum ko da yake wa cikin su yake ba wala yasilu al-ajmati amma kuma iblisa bai juyawa ja iblisa ra'aytu iblisa maratu iblisa bai sarrafa domin ba ajami na wata arifuhu kuma da zama ne mu'arrafi ko da ke bai da alif da nan ƙalar jahizu malam mai turu ya ce malamin balaga na malam jahizu Inar jinna innal jinna lalle mala'iku lalle abin aljannu to tsaya ku jona wani abin mamaki innal jinna lalle aljannu wal mala'ikatu mala'iku jinsun wahidu jinsi na guda wa man dahura minhu duk wanda ya tsalaka cikin su huwa malaku mala'ikina wa man habasa wanda ya baci minhu cikin su shaydanu shaydanna wa man kana baina baina wanda ya zan baina baina tsakani tsakani shi ba ba ta ce ba shi ba ba gyarare ba wa huwa shi ake cin aljanni wai wanga tamfili qala hunna fi fi madariki tanzili in ka sai ga nasu da madariki tanzili haka zaka samu wa qawluhu ta'ala aba na min sujudi iblis ya ki fi sajada wasta kabar ya girman kai an an yatahizahu ya riƙe annabi adamu zulatan tsani fi ibadati rabbi ga bauta mu ubangijinsa mahalluhu nazbu alal hali wa kana min al kafirin fi ilmi allah ya zan daga cikin tahirawa a cikin ilmin ubangiji au ko kuma shi iblis ya zan kahiri bi raddihi amra ya ya rabbi da umarnin ubangiji la bi tarkil amali bihi ba don bana aikin shi ba an ce mai yayi sajada ya kiya ya ya rabbi yace shi ayahinan to don haka wa kana min al-kahirina wa bil ayati istiqbahu istiqbali wannan aya tana nuna munin girman kai aya gana nuna girman kai bai da kyau Allah tsare wa annahu shi girman kai kuma qarihu bi sahibi ila al-kufri girman kai na iya kai mai shi zuwa kahirci wa fiya hasun ala itimari bil amri cikin aya ga akwai umurni akwai kwadaitarwa da umurtuwa da umurni wa tarki al hawd da barin kutsawa fi sirrihi ga asirin ubangiji wa anna al amra lil wujubi kuma umarnin shi umarnin da an kai ya sajira ga annabi adamu umarni na na wajabci ba na na dabina ba kuma aya ga tana nuna annal a'mal bil hawatim duk lokacin da kaga dan adam na aiki na addini kana gani ya shiga nan ya hita nan ya shiga nan ya hita nan to bai da matara bai da makasa sun ya karkari haina yi, wani zai faro yana aikin kwarai amma karshe ko da aka karewa an kai mai hari Allah ka samu gama lahiya o'o oh, oh. wa anal a'malu bil hawasi ba ka zan na kwarai ba ka ƙari kana da kwarai Allah ka samu ƙari mana da kwarai wadan ma kana adamu lokacin da annabi adam ya zama fil janna cikin aljanna bila mulisin ba biki bakewa hulikat hawa sai an kalita mai hawa min dir'i daga awaza ce al-aysar tagu huwa na'imun yana bacci Sosai ya kaza annabi adam ya falka da falkawa sai ji mutum kusa gari fa qala ma anti yace ki wace ta fa qala zawjatu ka tace mata kaka askunu ilayka wa tasunu ilayya ina juwa in nutsu da kai kana juwa ka nutsu da ni qala ta'ala wa qulna ya آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Shi ɗan ba wasa duk da da Allah ya sayar da shi ya zama domin shi abai barin lallacin ka sai ya kai sai ka shiga bai halaka ka ba dibi babanmu annabi adam alaihi salam Allah ya halicce shi annabin Allah tsarkakakken ubangiji farfartaccen ubangiji amma duk da haka shi ɗaya ce shi kansa ya aiki Allah ya halitta annabi Adam cikin aljanna shi shi kadai bai da mu'unisi bai da mai ibakewa sai Allah ya halitta mai mata sai daga awaza sai ta hagu yana hulka sai ya ganta yace ma anti tace matakata kana nutsuwa da ina nutsuwa da kai wa qul ya adam Allah ce sai mun kace ya kai annabi Adam uskun anta na tsukai takil lamir al-mustatim biyu dafa alai ma'ana zauna kaya wa zaujuka da matarka hawa bil ina za ku zauna aljannata aljanna ay jannatul aljanna dawama wa hiya fi samai sabi'a waga aljanna kuma ta cikin saman bakwai kuma ittifaqi na ومعنى أسكن لازم لازم الإقامة لازم تزمع تكن الجنة والأمر للإذن wannan umarni da an kai na izini na to an halitta mai mata ta yi ya ganta tana kusa gare shi sai aka ce wa kula min ha ku ci daga aljannan nan min simari ha ya itacen waɗanda ake biyata. ragadan yalwaci ba mai tarika ai akalanci wasu a mai wata ɗaya mai daɗi la hajara ba kangewa su yi ciki sai wata maganin makzofin da kai da ka hawa uku ci haifu shi ita ma duk inda kuka so ku yawata ku ci ai mai ayya makana min aljannati la tadhiqa alaikum ba uta gare ku bi ba an wa mutun ni'ima an ba dama ya ci dai kuce ɗaya babu wani aiki wusi alaihi ma izahatul lil uzun an yalwata gare don gudda hamzari fi tanawulin min ash-shajarati a cikin ɗebo ta ita ya almaniya na hada an kana min bayna ash-shajari haka kana tanta alfa'ita lil hasari wata kubce madakewa ba a takaita su ko wani ice ba wa qala amma sai Allah ya hidda ya yace guda ce wala ta qaraba hadhihi shajarata duk itacen aljanna ku duka amma ga isanya don jarrabawa an ka ce amma ku taɓa wagga bil akali min harci ga ita wani ice na wahil hindatu shine hindati aul karam ko inabi aw tini ko borai aw gare ma ko sun su to in kun ci mi zai faruwa fata kuna ku zamu a adaban ala takaraba aw mansubun jawaban lin nahyi ay tasira ku koma min zalimin cikin azzalumai al'asina ba su abu azzalina an fusu ma lima khalafati ma wasu da kan zon fawa mini jama'a muna tare da kowa wa asalul zulmi abinda a tushen zalunci wa ushe aza abu fi gari mahalli inda ba nan yake ba wa fi qawli wala taqraba ila akhirih mubalagatu akwai mubalagogi na hai wato kaga rataya wa hani bil qurbi wala taqaraba allazi huwa min muqaddimat at-tanawul domin ba a kai ga abu a ɗebo sai ai kusa gare to ba ba ba ci ba ba kusa ma kafi wannan mubalagatan sai matuƙa na fi ta wujubul istinadi anhu kuma da wadabtar isan tafi watan biyan ala kurba kuma da falkawa cewa kusanta mina shay'i ga abu yu'addi yana ba suwa ila hukunci zuwa ga abuwa ciki kan ra'iyar a wa na sami aku wa amma qaruba minhu amma qaruba minhu dana huwa lazimun shi wannan lazimi na takaruma wala mai fil qamusi ƙaraba, ala wazni fa'ala bil fatah illa qaraba al ibilu shi a matakin qamus qaraba al ibilu raqum ya tahaddari wa nahwa ay saran laylan raƙumi ya tiya da dalibin ma'a don neman ruwa ta nasara kamar da san nasara domin karaba nasara fataha wa kasiran ma'ara fi shuruhil hadisi amma da yawa nake gani cikin sharukan hadisi kalƙasu da lani kamar ƙasu da lani wa gairihi da wani ne ya buhu, da damar ra'i wala adari ya fa to me ayi la'an kace baka sani ba kai shi sana abdullahi yace wala adari hal huwa min tadakhul lugati aw lahu maratin ta nasara ko ko yana ta himada kamar nasara wallahu a'lam ban sani ba sai ka dibi hiznu ka gani amma dibi da ban annan gaiti da sani wa fihi anna wuqu'a fil manhi in mun duba cikin ayar ga ya nuna fadawa cikin abin da an ka hana yusayyirul mar'a zaliman yana mai kaiwa da mutum ya koma azalimi li'anna al-fa'a tufidu sababiyya sawa'un ja'ala lil-'adabi ala an-nahyi aw jawaban lahu muna tare kuwa walamma sakana aljannata lokacin da annabi adamu da hawa'u sun ka zamna aljanna wa ahabbaha sun ka sota sanda sanda ba zauna aljanna ba akwai magana sun aljanna gare ku to lokacin sun ka zamna aljanna sun ka so aljanna don ni'ima mutum bai son ta sai ya zama ciki duk wanda ya zama cikin ni'ima aka ce za a raba ita wallahi sai an yi daya aiki to lokacin sun ka zamani aljanna sun ka soyi aljanna annabi adamu da ita abin hawa'u hasada kuma shaidan shaidan ku shi ku sai hasar su domin babu mai hasar na ƙarshe irin wanda ya ga ɗan adam cikin ni'ima ya ce ya goce ta ta komu ga hannu sai shaidan ya hasar su yaushe na lamma ƙurida ko lima ƙurida don abin da aka kore shi bai sababin himadonsu don me aka kore shi ɗan daga cikin aljanna dalila annabi adamu da hawa kuma zan suna ba ya ce to fi ƙaunihi a cikin zancen ubangiji ya ce a kurmi min ha fa'in da karbi hita da garita kai jihun yake maka da albarka to bayan an hishe aljanna ba an ci an kore cikin aljanna ba to ga wani abin mamaki summa wasala ilaihi ma ibtila allahuma sannan dan ya saru da annabi Adamu da hawa don jarabta wannan cewa a ah, ba an yi sai ba to kaye shiga to ya ka jiya wallahu a'lam kai sala kai Allah ɗaya saboda ya saru don haka magana ka kama kwala sai ka tambaye shi ba ta taso ba balle mu masu bi abin da ce don haka ka tsaya tambaye ka kanka ko me ne wani ya shiga ila amma wasu wanda ba su iya gani su kyale sun ce inna ma muni'a ad-dukhul fil jannati ala wajhi takrima ai ce wanda an kai ana shiga aljanna an hana shi shiga aljanna shi iblis duk daga huska ta girmamawa la wasu waswasati ba akan wasu wasin da zai shigar ga dan adam an kana shiga aljanna ba muna tare da kuwa wanda shine kauli ne biyu wakila an ce kama iblis ya tsaya bilba daga bakin ƙohu aljanna kiran yana mai canza kama ba shi na ba ya sako ɗaya lasani ya sako yan malfata da ya sanda ya tsaye wanaha ya yi hargowa ne ya hatan kwaɗaɗa a hazane su mawata damar da su annabi adam da hawa huwa a wala manna duk duniya halitta Allah shi a farkon wanda fara kuka na rerawa kidan suna cikin aljanna fa qala suka ce ma yautika doti wanga ba Allah nisa kuka qala abki alaikuma yace ba kowa nika kuwa ba kowa nika kuka ba ku nika wa tamutani za ku mutu kuyu wa tufariqani na'imul janna za ku rabu da ni'imar aljanna za ku mutu ku rabu da ni'imar aljanna fatan mali zalika sai sun ka samu damuwa da haka sun maƙala adam sannan ya ce annabi adam ya adam ya kai annabi adam hal azulluka ala shajaratil khuldi yanzu kam ga abin da zani kuka amma tun da naga alamun abin ya bata kuna son gwada muku ita yadda za ku ci ku da wama wa qasamahuma billahi ya rance musu da Allah wallahi allazi la ilaha illa huwa annahu nasuhul lahuma ya ce shi mai nasiha na gare su ah, ku ci ba an kun ga dan abin da shi ke nasa ku dauma cikin aljanna ba magana ya ta fa akala minha inna lillahi inna ilaihi raji'un wal ya kasa sai sun ka ci haka na ta ku فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إذا قلنا mutum الله to da duk wanda ya mu'amala zai saki jiki iya saki jiki ga wannan sai ya yaudare don wanda an na Allah bai fi ana cuta shi gane yake wadai amince ko aminta ya kai amma an kaji mutum ya ce wani ni ali ba mu yaudara ta ba na kwarai na ba lamu guna Allah ya sauƙaƙa fa zallahu mashaidan sai ke ɗan ya talalaɓantar da su iblis iblis azhabahu ma ta su wa a hamzatu fa a azalahuma sai ke ɗan ya hane su nahahuma ya hane su an ha daga barin aljanna an aljannati daga aljanna bi gururi da ruɗi ne fa aharajahuma ya hidda annabi adam da hawa'u min ma kana fi ga abin sun ka zama wani ni'ima Minan an'am min ni'ima wal karamati wal karama wa qul la'abdu Allah ya ce mun gace ku jida ila al-ard zuwa kasa antuma kuwa bi mashtamalata da abin da kun ka har hada alai gare shi min zuriyata kuma na zuriya Allah ya ce ma annabi Adam da Hawwa ku ji da ƙasa sakamakon abin da kun ka yadda kun ka rudu da rudin shedan An huma wa iblis ko kuma Allah ya ce su ji da annabi Adam da Hawwa da iblis ba'dukum sashen ku ba'dun zuriya sashen zuriya ya zamo a li liba'adun. sashi ga maki maki ga sashi to tunda ya ku so ku sauka ku bar aljanna ku ji da kasa wata yace ku gara junan ku nan kuna cikin ni'ima ba mai aiki ba mai kaza ba mai to ku sauka kasa ku gara juna shi dan shi wanda shi hizgi wani ko za ku kubce a tai a tai oh, min zulm ba'dukum ba'dha na daga zalunta sashen ku sashi wannan shine tafsirin farko au ma'anar adawa ko ko ma'anar kiyayya a ah, allati bainal mu'minina wannan da ke iya shiga tsakanin mu'minai ba adawa ta tsakanin kahiri da kahiri ba tsakanin mu'minai wa iblis da iblis wal jumlatu halun min damiri ihbidu guniya. fiha anil wawi an ka wadatu da ita daga wawu bi dalili walakum mustaqarrun fil ardi kuna da bata cikin kasa mu da kararin bagiran nutsuwa ala wajhiha akan ban kasa ku sauka kasa ai kasa na nan na shi kida kana a ce da halitta Allah da cikin kasa aljanuna halitta Allah da asama mala'ikuna na arjanu sun gado da bana cikin kasa ana zubda jini ana kaza ana kaza Allah ya koma mala'iku sun ha kore su anka abin nan na su koma ga kibura sun koma ga koguna cikin koguna da tsibirin cikin cikin kogi duk irin da ke ɗan adam ka karo da su suna ana sa matsala suna sai an ka ce to ko yanzu tun da an share waɗancan ku sauka ku sai ka cika duna da yanka ina ganin dole ku ta cika ko akwai sauran Allah sauƙaƙa akwai ɗan saura ko au ƙararin ko ko mana abin da wani natsuwa wa mata wanda jin daɗi ai bulgatun ɗan guzuri ta tamatta una biha wanda kuke jin daɗi da ita min da ba ta na tsirin taugari da waninsa ku ji ɗa zan ba ku abin nan abin za ku jin daɗi da shi ilahi ni waqati in a ajalikum har zuwa ga lokacin da rayuwa za ta kare ku marmace bil maut au ila ila mil qiyamah ku zuwa ranar alqiyama oh to annabi adam alaihi salam abin ga da yayin na rudin da shedan ya ci wannan itanya ya gano ya tarfa aulanka sai ya ci ni fatala آدم بالرب به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم كلمات من ربه abin nan kalmomi daga ubangijinsa fa'ilu talaka atin mab'ulu talaka ay alhamahu iyaha Allah ya tufa mai ita wa fi qira'ati limni kasirin bi nazbi adam wa rabu kalimatin ay ja'at kutazumai wa hiya rabbana zalamna anfusana al-aya fa da abiha annabi adam ya addu'a da ita fa taba alai Allah ya dawo da shi kabila Allah ya karbi ta wata hutubarsa wa mar'atu da matarsa tabi'atul lahu bibi ne ta da annabi adam aka magana amma hawa'u na abiya wa asalu tawbi abinda a asalin tuba a rudu'u dawowa in mutum ya faɗa ya yi to in ya dawo ya tuba wal murad arzu an an ahwalin mazamuma ila mahmuda abinda ake ce ma tuba mutum ya bar halayen da aka zargin sa ya daga halaye na kwarai bi itirafi da zanni kuma da hurcin yayin laifi wannan da alaihi da kuma yin na da na sani akan wannan laifi wal azmi ala Allah ya uri ilai kuma da niyyar ba zai koma ba awa kina ko innahu lalle ubangiji huwa tawwabu shi mai karba tubana muna tare da kuwa kasiru tobi ala ibadi Allah zai kabala tobata marratan ba da marra wa in kafara wala yuqalu li ghayri Allah tawwabu ba a ce mu wanda ba Allah ba tawwabu ar-rahim Allah mai jin kayina mubalighun fir rahmati bihim wa bil jam'i bainal wasfayn hadawa tsakanin waɗanda sohi guda biyu wa'adun alƙawali na litta'ib ga mai tuba da yasa da kyautawa ma al wa alam sani anna akala adama wa hawa min ash-shajara lam yakun bi qasdi mukhalafati li amri shin annabi adam da hawa wannan ita ya bai zan da nihin saba ma umarnin ubangiji ba wasu hilali laha ba halatta tana ba walakin na huma sai da annabi adam da hawa ya ga tarra sun rubu da kala iblis da rantsuwar iblis wadanna annabi adam da hawa sun gaci Allah ahada anna ahadan la ya yaklu billahi kadhiba hmm. mu'mini kenan sun so ci ba wani mutum guda mai rantsuwa da Allah akan ƙarya domin shi sai da share wuri yake billahi la ilaha illa huwa ba su amani fanasiya al'ahada sai sun kamance da alkawali Ni gururu ya rudi ne ba aka sun kace kai wal mu'minu yukhdaw mu'mini da rafi akai ko ko da yake dike zo ne kace ga ya amince su ba taban lahu alaihi ma sannan Allah ya dawo da suwa Allah ya karbi tubar su kai wa kasa wala qabi iyal alqabi iyal ya fi inci bayanu zalika bayanan wannan fi shifai man ta kun kai cikin litafin ashifa wallahu alam Allah shi san asili litafi ne saura aya guda a saura aya guda قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا هبطوا منها سيمونك تشكو جيدا daga الجنة من الجنة daga الجنة جميعا duka halun halul lafzan takidu ma'ana wa karrara humudi ya maimaita da humudi litakidi nufi nufi inayati bi in zalihi domin tsananin bukatuwa ga jidda su a wani tarahi makasudu kuku don makasudu ya saba muna tare da kuwa wal humudul awwal humudi na farko da aka ce uhbidu to min aljannati daga aljanna aka cikin fito ba tun da dai kuna cikin aljanna kun kai wani ɓanna da ku yi ta aita aita ba a ce a sauko ƙasa ba muna tare da kuwa ila a duniya an gaba shi sunan samo ga tafuta su kai su kawo wasani humudi na mina sama a duniya ila al'adu daga sama duniya an ka ji da su zuwa kasa to kaka an kai ko ugu bida adamu an ka jidda annabi adamu da saran didi bil hindi saran didi an ka sai can kasa hindu wa hawa an ka jidda hawa bi jiddati jidda an ka ji ta na an ka sama abin nan ha ta sabbo jidda wanda ka taba zuwa awo wa iblis shi ko iblis an kaje sai bil ubda tun ubda saboda saboda haka yasa shedanu suke da tun ubda eh wada da wasani ni ba ni ba dan kasa ba wal hayatu ita kuma ci za an kaje da ita bi azhan ta azhan haka an kaje su guda guda to ba ga tana an barbaɗo mana ba hannun abin ga kaltungo Allah ya haka li a ɗifa alaihi wa imma an karanta ku? fihi idgamun nuna in sharɗiya fi ma almazila da takidi in wale za a sun takidul fi'il bin nuni wa illa mai kun fihi ma'anar ɗalabi to in ma ya ta yana kun mini hula shirya za ta zo daga gare ni zuwa gare ku irsalin rusul aiko manzanni wa inzalil kutub bi dal tawai fa man shartun murtafi'un mahallan mubtara'un habarhu fa man tabi'a hudaya duk wanda bi shirya ta fa amana bi imani bi wa amala bi da'ati aikin da'ata wa jawabu sharti asani fala khawfun alaihim ba tsoro gare su fil mustaqbal nan gaba wala hum yahzanun fil akhirati aw ala ma ko kuma ba hujjun suke abin sun ka duniya wa shartu thani ma wujudi jawabu shart al-awwal wa karara wa lam yulmilu li'annahu arada bis thani a'am min al-awwal huwa ma ata bihi rusul abin manzo sun ka wa thani ma atahu abin da zo shi wa hukunta shi ake ce tsoro in baka sa abinda tsoro ba alamu tawaqqi'un in an ka ce abu kaza na nan zuwa to duk abin dan adam ka ji ga zuciyarsa to shi ake ce mahawu muna tare eh abinda ba a bai da zakuwa ba kana sauraron sahuwa tai to shi ake ce mahawu wal huznu shi ko bakin ciki damuwa alal waƙi abinda ya afko da tsoro ya kusa sai bakin ciki ya faru musamman da haka na ba an hulai ƙaba ya kori azaba gare su azbata lahum sawaba ya tabbatar lada gare su ala akad wajhin wa ablaga da wasu mahi ƙarfi mahi kuma mubalaga to wala ma dan mu'minin alhamdulillah akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a akwai tambaya akramaka Allah hmm. akramaka Allah mai tambaya yana cewa shi ne ya je aikin haji yana Saudiya har wata ya kare wani sabon wata ya hita yana yayin umra Don ya ji wasu malamai, sun ce ba za a yi ba wasu abin da suka yi ba idan wata ya kare mutum na saudiya watan zulhijja almaharam ya kama to idan ya bukata ya umra yana yayi idan bai bukata ya yi sai ya bari amma wanda adda tabbacin yana iya komawa umra ya san yana iya komawa umra to yana iya bari ya dawo in ya dawo ya koma in sha'in ta yi amma abinda wato abubuwan na an kai ta yi ni ma bana ga ina ina tafiya da wani malami muna bisa ya muna tafiya sai wani so sai ce mai kan kallon ina tambaya sai ce ya tambaya ta sai ce ina iya zuwa ɗan yanzu sai dan sai dan ja ka in ja sai ce babu ruwan ita ah, babu ruwan su da wannan umra oh. sai ni gabatar alaka da mutum ya zo da wani sabani ko ce yana da dalili hmm. magana sai ta kai ga wani malami sai wani malami sai sun kawo ga ya kuka iske malam ana yin umra yanzu ni kai yanzu kai ka tabbata ana yin umra yanzu ya ce a malam zakwa ne eh, ya tabbat ko akwai wani wuri da hmm. duk malamin za ka faɗa ma ka faɗa mai wanda ya ce ba umra yanzu ko da dalili in ku shi na da shi kawo zai hmm. ce amma abin da ka son baka makami kai da ka ta dole abin a shashata abin in ka ce ka ce kana tambaya hajji yana da mawaƙi tu miƙati nawa ga hajji akwai miƙati zamani akwai miƙati makani zai ce to ka tambaye shi umra miƙati nawa gare ita nace in bai baka amsa ba to ni na haɗa maka miƙati guda gare ta miƙati na makani ba ta da miƙatin zamani yanzu an kace wa halin umrata abadan illa li muhrimin bi hajji aw umrati ita umra ta inganta har abada sai wanda a cuɗaye da har ma da hajji wannan ka wani tahalluli nake mutane na ga ilimi gaba gare sun sai bidate wani wuri ba san saboda sun kasa karatu da za su ganewa nace magana ana ana umra yanzu ko ba umra yanzu nace duk wanda ya karanci izziya bai ma kamata ya tambaya ba nace don kati biyu ga haji akwai makani akwai zamani to umra miƙati no garita kati guda duk mutane da ka sani kati guda na garita yace a ah, lalle akwai ballan sai zabura sai tuni ah. ko da dawo min sai to yana dariya a ah, shi faɗi eh, yace me yace a da sai ni ce mai da muka sai ce min Allah ka tani Allah ka ba wannan Allah ka sai a jahilci na ba san abin da aka yaushe sa a barin gamba yaushe mutum zai fatawa babu ilimi kace barin a akan ah, makallahu Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa karin gabatar da wanda zai yi addu'a kwamitin matasa na jiga local government suna da miti kare hudu rabi gobe insha Allah inda suka saba wannan mitin sannan insha Allah kada a manta da tafsir alqur'ani mai girma a garin birnin Kebbi gobe insha Allah sannan idan dare ya akwai walima ta jiga lokal gama a shiyar birnin yari insha Allah